Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim si Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a talatin ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. a jiya alhamis ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'a da ta samu goyon bayan dukkan mambobin ta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya a yankin dafur Ƙungiyar tsaro ta ƙasashen Turai ta NATO ta amince aika ƙarin sojoji zuwa Afghanistan. A yau Juma'a kuma Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baƙi shiga ƙasar ba tare da wata tangarɗa ba. To kanin labaran kenan. Fadar shugaban Najeriya ta ce ba jinyar shugaba Buhari ke barnata kuɗin Najeriya ba yadda kuɗin Najeriya ke salwanta shine. duk arzikin da Allah ya bawa Najeriya wasu ne waɗanda suke sun isa saboda suna da mulki a hannunsu za su wawashe dukiyar nan su zo su aje akan teburi su raba a tsakanin su kowa ya je da matan su da abokan shaye su da abokan tafiye tafiyen su na duniya wannan gwamnati ba haka take ba za kuma a ji cewa kasar kamaru ta fara shirin zaben da za a gudanar baɗi idan mun kaɗa jamhuriyar niger za a ji cewa wasu malaman makaranta su ma za su koma makarantar su koyo kamar kowace ranar jama'a mahmud lalo na tafa da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya alhamis kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'a da ta samu goyon bayan dukkan mambobinta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya da ake aikawa a yankin dafur na ƙasar sudan ta kudu da kimanin kashi talatin cikin ɗari ƙudurin da birtaniya ta gabatar ya samu karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a dafur da kuma matsin lambar da majalisar ɗinkin duniya ke fuskanta daga amurka wadda ta buƙaci rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can sai dai kuma masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun ce har yanzu dufur na cikin mawuyacin hali kuma rage yawan ayyukan majalisar ɗinkin duniya zai jefa fararen hula cikin haɗari mutanen dafur sun shafa kimanin shekaru goma sha biyar suna fama da matsaloli tun bayan wani rikicin kabilanci da ya barrike na adawa da gwamnati da ya haifar da ƙazamin yaƙi a tsakanin sojan gwamnati da na wasu 'yan adawa an kashe kimanin mutane dubu ɗari uku sama da miliyan biyu kuma sun ƙaurace wa matsugunansu a halin da ake ciki kuma ƙungiyar tsaro ta ƙasashen turai ta neto ta amince da aika ƙarin sojojinsu zuwa afghanistan kuma sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mattis ya ce yanzu kasashen sun kammala cike kusan kaso uku cikin hudu na guraben soji da ake bukata a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita babban sakataren ƙungiyar neto James talberg ya ce kasashe sha biyar sun riga sun yi alkawarin bayar da gudunmawarsu na soji domin su nuna goyon bayansu ga neto a afghanistan ana kuma tsammanin sauran ƙasashe za su sanar da nasu taimakon nan ba da daɗewa ba da yake magana da manema labarai a brussels jiya alhamis tattalmark ya faɗi cewa an buƙaci ƙarin dubban sojoji domin taimakawa wajen horaswa da goyon bayan jami'an tsaron afghanistan amma bai faɗi yawan sojojin da za a aika ba daga baya ne ajiyan sakataren ma'aikatar tsaron amurka matis ya ce kasashen na tashi tsaye domin cike gurbin yawan sojojin da ake bukata wajen aikin ganin an samar da zaman lafiya a afghanistan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Juma'a Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baki shiga kasar ba tare da wata tangarɗa ba ko wani rudani irin wanda aka samu a farkon kafa dokar. dokar ta fara aiki ne kwanaki kaɗan bayan da babbar kotun kolin amurka ta amincewa wani ɓangaren dokar donald trump ta fara aiki bayan da wasu ƙananan kotuna suka dakatar da ita da cewa ta saba kundin tsarin mulki amurka ta fitar da sabbin dokokin a daren jiya alhamis da ke buƙatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida wanda galibin su musulmi ne sai sun nuna shaidar cewa suna da alaƙa da wani ko wata da ke zauna a amurka ko za su gudanar da kasuwanci ko wata harkar ta aiki kafin a amince musu shiga ƙasar. a jiya alhamis ne hukumomin amurka ɗin suka fitar da tsarin yadda ma'aikatan diflomasiya za su tunkari sarrafa bara takardun izinin neman shiga amurka daga kasashen da suka hada da iran libya somalia da sudan da syria da kuma yamal duk waɗanda aka riga aka amince musu shigowa amurka daga waɗannan ƙasashe kafin ranar 6 ga watan yuli za a bar su su shiga ba tare da matsala ba a cewar jami'an na amurka ƙasar china ta nuna rashin jin daɗinta da niyyar amurka ta saida wa taiwan makamai har na dala miliyan dubu da kuma wato dubu da kuma miliyan dubu ɗari hudu gwamnatin ƙasar sin ɗin dai na son amurka ta soke wannan ciniki wanda ta kira a matsayin wani abin da bai kamata ba ofishin jakadancin china a nan birnin washington dc ya ce abin da amurka ta yi bai kamata ba kuma ya saba wa yarjejeniyar da shugabannin kasashen biyu suka cima a gidan shugaba donald trump na mar alago zai kuma kawo tsaiko ga ci gaban da ake samu a dangantakar china da amurka a jiya alhamis ne gwamnatin shugaba donald trump ta sanar da 'yan majalisun amurka game da wannan ciniki a cewar wata mace mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hita newell china dai har yanzu tana ɗaukar taiwan a matsayin wani yankin ta cinikin dai ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar kan dangantakar da ke tsakanin washington da beijing a ƙoƙarin samar da wato wato a kokarin samar da hanyar tunkarar matsalolin da ake fama da su a musamman dangane da nukiliyar da koriya ta arewa take kokarin kirkirowa wata hukumar da ke sa ido kan makamai masu guba ta duniya ta tabbatar da cewa an yi amfani da sinadarin sarin mai guba a wani mummunan harin da aka kai kwanan nan a ƙasar siriya a wata sanarwa da hukumar ta fitar a yau juma'a cibiyar hana amfani da makamai masu guba ta ƙasa da ƙasa opcw ta tabbatar da cewa a binciken da ta gudanar ta gano an yi amfani da makamin na sarin mai guba a farmakin da aka kai ranar 4 ga watan afrilu a garin kan shakun da ke siriya da yake magana kan lamarin shugaban cibiyar ahmed uzumtu ya ce daga kakkausar murya na ya allah wadai da wannan harin rashin imani wanda ya saba tsarin yarjejeniyar makamai masu guba kuma dole ne duk masu hannu a wannan mummunan aiki a tabbatar an hukuntar da su kan abin da suka aikata ana sa ran cewa binciken haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da hukumar zai yi ƙoƙarin gano ko suwaye ke da hannu a harin wanda ya sanadiyar asarar rayuka mutane 87 ciki har da ƙananan yara da mata ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata sanarwa da ta fitar ta nuna cikakken goyon bayan ta ga binciken da ake gudanarwa To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a yayin da ake ta raɗe a kafafen sada zumunci cewa a duk rana Najeriya na biyan fan dubu hudu na faka jirgin da ya kai shugaba Buhari jinya a London. Ita kuma fadar shugaban Najeriya ta ce ai ba ta irin wannan hanya ce kudin Najeriya ke salwancewa ba. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. fadar shugaban najeriya aso rock ta musanta raɗe raɗin cewa jirgin shugaban najeriya muhammadu buhari da ke london na lashe fam dubu hudu dubu ne yadda wasu ke yayatawa kakakin shugaban garba shehu ya ce duk wanda ya san lamuran zirga-zirgar shugabanni a duniya ba zai kaga wannan labari ba jirgin shugaban da ake magana nigerian zero 001 shi kai shugaban najeriya muhammadu buhari london a watan mayu inda yake zaune har lokacin da jikin shugaban ya warware don dawowa ofis garba shehu ya ce da yawa jiragen shugabanni ana tsame su daga harajin wajen tsayawa kuma kasashen da ke ma karba a walajar irin wannan tsayuwa ba sa wuce amsar fam dubu ɗaya wato ɗaya bisa hudun ma kuɗin da ake magana hakanan kakakin ya ce ba a kan shugaba buhari aka fara samun jirgi yana jiran shugaba ba kuma tabbas ba a kan sakan zai dakata ba da haka yake ganin salon gyara na shugaban ne wasu ke hamayya da shi duk arzikin da allah ya bawa najeriya wasu ne wa'anda suke sun isa saboda suna da mulki a hannunsu za su wawashi dukiyar nan su zo su ajiye akan teburi su raba a tsakaninsu kowa ya je da 'yan matansu da abokan shaye-shayensu da abokan tafiye-tafiye tafiyansu na duniya su je su abin nan wani gwamnati ba haka take ba yau gwamnati ta fito da tsari na fallasa ka gama an ɗebi dukiyar jama'a an ɓoye ko a banki ko a ƙarƙashin ƙasa ko a wani gini ka busa usur za a kirawo jami'an tsaro zai su zo kuma ana nan talakawan nan ne da ake cewa wai suna takura su suke kawo wayannan rahotanni domin in ramin zaka yi maka binne kuɗin ai dole sai ka nemi mai haƙar diga ko sai ka nemi wanda zai maka birkila ya gina kuɗin a ciki. mai shiri kan shari'a yusuf sallo mutum biyu ya ce mazan shiga tsakanin shugaban da mukaddashinsa ke yada wannan batu a yanar gizo. a saboda lalle shugaba buhari kowa ya san shi tun kafin ya hau shugabancin kasa nan kowa ya ga rikon da ya yi bayan ya hau har zuwa yanzu nan lokacin da ke kan mulki kafin ya tafi asibiti kowa ya ga irin rikon da ya yi ta bangare da yawa ya iya kokarinsa to ba za a iya cewa a yanzu don baya nan a ce wai mataimakinsa ya fi shi tafe da mulki ba saboda duk wani abin da mataimakinsa zai a yanzu zai dora ne abin da akan buhari ya riga ya gina a ƙasa kuma duk abin da shi mataimaki yake kamar yadda ya faɗa da kansa cewa sai ya karba umarni daga gurin shugaba buhari kafin ya aiwatar kenan kamar yana yin abubuwa ne wanda shugaba buhari ya riga ya asasa a ƙasa so ba za a iya cewa shugaba sun banjo yana abubuwan da ya fi shugaba buhari ba wannan kuskuren fahimta fahimta ne. Yanzu a tuna sakonsa na sallah daga London, shugaba Buhari ya buƙaci 'yan Najeriya su guje wa baƙaƙen maganganu. Ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullum. Faci Allah ya dawo da shugaban Abuja irin wannan korafe-korafe ba za su tsaya cak ba. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. Menene To a gaida Nasiru, daga Najeriya kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru, inda a yayin da ake ta kokwanto kan koshin daɗaɗɗen shugaba Paul Biya zai sake tsayawa takara. Ƙasar ta fara shirin zaben da za ta gudanar baɗi. Awal Garba gare ka. Hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Elekam ko Election Cameroon sun canja sabon salo wajen sabunta sunayen al'umman ƙasar a yankan katin zaɓe da suke yi. kasancewa a farkon shekara mai zuwa ne za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar. Yanzu dai suna zuwa gida ne zuwa gida domin tantance al'umman ƙasar. Na tambayi Hajiya Rakiya Muhammad ko me yasa yanzu take yankan katin zaɓe da aka zo gidanta? A'a ban taɓa yankan katin zaɓe ba. To me yasa yanzu zaki yanki katin zaɓe? eh yanzu zan yanki kartan zaɓe domin ana bin mutane gida-gida domin su yanki kartan zaɓe. Shi sa ne ma zan yi zaɓe domin ka shi ne ‘yancinka. Ke ‘yar ƙasar Kamaru ce kenan? Na'am ne ‘yar ƙasar Kamaru ce. Alhaji Isiyaku shi ma farko kenan da ya fara yankan katin zaɓen. Wato ni dai na nan dai ga da iyalai na gabaki ɗaya yanzu ina so ne katin zaɓe ne saboda mu sami ci gaba a ƙasar mu mu zaɓi shugaban ƙasa mai mana amfani insha Allah mai taimaka mana muna so mu sabon takarda na elekam saboda zaɓe mu dan kare kanmu ma a kai mu samu zaman lafiya. To baka taɓa yankan kare zaɓe ne sai wannan karan? A ni wannan karan ne zan zaɓa na ke ban da shi ban taɓa yi ba amma wannan karan ne zan yi. Ni da iyalai na duk ke dai ba mu taɓa yi ba. takardar hukumar zaben Inuwa Muhammad ya yi mini ƙarin bayani kamar haka. Kasan kwanakin bayan mun taro da shugabannin hukumomi na gani cewa ya kamata a raba ma kowa katin zaɓe da yake kasan zaɓe na na matsowa to shi sa muka ɗauki wato wannan wato da wani na raba ma kowa katansa a gidansa kuma abin da muke so mu jawo kunnen hankulan mutane ya kamata wanda ba su rijista ba su rijista saboda yanzu hakan nan ana bukatan mutane kusan miliyan goma sha ɗaya wanda muke so mu wato mu rijista wanda idan muka rijista wato zai zama mana kaman mun yi aiki ne yadda ya kamata. Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Ne motar siyasa ce ban koma waɗa da dangina. Ege inda motar siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi To a gaida awwal yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar ilimin kasar ta fitar da sunayen wasu malamai a fadin kasar waɗanda ta ce ya kamata su kansu su koma makaranta su koyo. Tamar Abari gare ki. Baru Shekarau shine babban daraktan ilimi mataki na farko a jihar da magaran ya yi kyarin haske a kan lamarin a fuskar jihar da magaran kamar haka. Muna mun sandara ya komuna su wajen mutum dubu goma da mushe guda an ka aiko yanzu kuma an aiko su haro da kashi uku kashi guda ta san da an ce an aika dosiya a bincika shi ko to kashi gudan wanda an ka bincika dosiyan su an gani yana tsab ba matsala suna wannan su dubu tara da dari biyar da hamsin da takwas wannan kiran su za a jaraba su ba matsala akwai kashi na biyu dari uku da ashirin su kuma wannan an ce eh, takardunsu ba na gaskiya ba ne ko shi zan diplom ne an na jabu ko takardar aihuwa ba daidai take da takardar zaman dan kasa ko ko babu takardar zaman dan kasa ko ko babu diplom din gaba ɗaya su wannan an yada takardunsu da taya mai sannan kashi na uku su kuma cikin takardunsu akwai wasu takardun da ba cikakki ba mun ba da ko ina ko ce a ma'aika musu listin su kowane ko ne mu shi je karanta a gani wurin da sun sheki. Ko ina maganar karancin malamai da aka yi ta ikirari da shi a wani lokaci? Karancin shuka bai ma taso ba. Domin abin da an lissa yan kwantaragi sun yi dubu tamanin wanda akwai. Alhali abin da ake so eh, yau eh, kasan ana tafiya daga yawancin yara masu da kwarko don sai an san yaro nan kwal kenan mushe da kamata ta kawo. To an gani dubu hamsin ma da biyar sun yi sa. kenan sun yi nisa ma sun yi yawa ma da nisa. Wasu ka saura in ba su isa ba sa abu da kuma wani wani test wanda aka ganin kamar suna da yar matsala ta rashin kwarewa haka akwai horo da za a ba su ina wannan magana take in an kashe baki san kiran sai an kasa su kashi uku kashi na farko wanda an sun gwari sun kware wannan suna da nivo na kirki su wannan ba a zancen su kashi na biyu wanda suke ba su gwari sun kware ba amma suna da ragani kaɗan kashi na uku nan wanda an kasan tabbata ba ba su iya ba su ni don kwarai su wannan dole na na ƙarshen nan a yada su su ko na tsakiya sai a rike su a musu horon. A ɗaya waje kuma malaman 'yan kwantaragi hankalin su ya karkata sosai wajen sanin matsayinsu a cikin takardun da aka fitar. Hakan ta sa na nemi jin ta bakin Ya'u Abdu magatakarda na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi wato Sina Sef ta jihar da Magara. Yau lakwal ba irin wannan kara zuban da suke ɗauko ta su leƙa su yi wani bitta ba haka bane ake gyara makaranta. Yanda suka shi tona shekara hamsin ba su yi su gyara ta. Sa zo dai su wa sa eh, wayo su amshi kuɗin dukkan wani kyauke na suke sun ɗauki alƙawali da kungiyoyin eh, malaman makaranta sun kasa cika ne suke kitsa bohi yau su tsara wannan gobe su tsara wannan su titan ma na sasa dauki hankalin mutane malaman dai sun ce wasa wuka baya ka da gaban doki suna nan kan bakansu idan har ba za a yi shi a kan bin doka ba muna nan tsaitsayin daka sai sun biya bukatun malaman makaranta kwanci hankali ta tabbata cikin makarantu na Nijar dan in har dai Nijar Nijar ƙasa ce mai bin doka kuma don doka ake ta yi kuma da doka suke ikon mu samu gani za su bi wani dokar su bi eh, su hudu su bi abu su ka'ida da dokar ci. Tamar Abari, maryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar, to bari mu dawo nan birnin Washington DC inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A cikin shirin namu za mu dubi ne kan wata kungiyar 'yan daba da ta addabi wasu kasashe da ke tsakiyar yankin Amurka har ta kai ga samun gindin zama a nan Amurka. Za ku ji sunan wannan kungiya da kuma matakan da hukumomin Amurka ke ɗauka domin daƙil ayyukanta. Sannan 'yan magana kan ce inda ranka babu abin da ba za ka gani ba. A nan Amurka an naɗa wata kariya a mukamin magajin gari. Sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Sunana Mahmud Lalo. to da farko tun bayan da ta hau mulki a nan amurka gwamnatin shugaba donald trump ta kara himmatuwa wajen yaƙi da ƙungiyar ms-13 ƙungiyar 'yan dabar da ta addabi wasu biranen amurka inda ta shahara wajen yin fada kan titunan biranen ƙungiyar ta samo asali ne daga ƙasar el salvador da bata da nisa da amurkan inda har wasu ke gani kamar gwamnatin ta trump na amfani da batun wannan ƙungiya ne domin fakewa da yaƙi da masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba wani kame da aka yi na 'yan ƙungiyar a kwanan nan shi ya fara fitowa da aniyar gwamnatin amurka wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar ta ms-13 waɗanda suka shahara wajen daddatsa mutane a lokacin da suka kai wa mutum hari shi dai shugaba trump ya sha ɗora alakin shahara ƙungiyar a amurka akan mutumin da ya gada wato barack obama inda ya ce tsare-tsaren gwamnatin ta obama kan harkokin shige da fice a ƙasar su suka baiwa 'yan dabar ƙungiyar ta ms-13 damar cin karensu babu baka a nan amurka sai dai shugaba trump ya sha alwashin sai ya ga bayan wannan ƙungiya Nan ba da jimawa ba, za mu kawar da ƙungiya daga titunanmu, ku yarda da ni. To sai dai duk da nasarorin da jami'an tsaro ke samun wajen yakar 'yan ƙungiyar, babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya ce ƙungiyar ta MS-13 ta sake samun hanyoyin ɗaukan sabbin mambobi da ƙasashen nan uku da ƙungiyar ta fi samun gindin zama, wato Honduras da Guatemala da kuma El Salvador. Za mu kare kan iyakokinmu tare da fadada ayyukan sa ido a kan al'amuran shige da fice domin mu katsa hanyoyin da suke bi wajen ɗaukar sabbin mambobi. To sai dai mutane na ci gaba da dasa alamar tambaya kan wai shin daƙile hanyoyin ɗaukar sabbin mambobin ƙungiyar ita ce mafita wajen ganin an kawar da wannan ƙungiya ta 'yan daba wacce har ila yau ta shahara wajen safarar muggan ƙwayoyi da karɓar kuɗaɗen haram Alex Noreste mai bincike ne a jami'ar Keto da ke cibiyar nazari a Washington. Akwai yiwuwar shigar baƙi na ɗaya daga cikin hanyoyin da ƙungiyar ke ɗaukan sabbin mambobinta, amma ya kamata mu gane cewa ƙungiyar ba za ta yi tasiri ba da a ce ba ta samun kuɗaɗe ta hanyar safarar miyagun uh, ƙwayoyi. Uh, Tun daga shekarar 2012, jami'an kula da kan yakokin Amurka sun cafke kananan yara biyu da ke fitowa daga kasashen yankin tsakiyar amurka wato a yankin kudu maso yammacin kan iyakar ƙasar inda nan ne babbar ƙofar su. sai dai mutane 160 kacal aka samu cikin wannan adadi waɗanda mambobi ne na ƙungiyar ms-13 a wani samame da aka kai na kama yan ƙungiyar a wasu manyan biranen amurka da dama jami'an shige da ficen ƙasar sun ce mafi yawan waɗanda aka tsare amurkawa ne sai da duk da haka sanata chuck grassley na majalisar dattawan amurka wanda shine shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar ya bayyana fargabarsa kan yadda kungiyar ta ms-13 ka iya samun sabbin mambobi daga kananan yaran da ba sa samun rakiyar iyayensu ko kuma wasu manya idan suka tashi shigowa nan amurka Kasancewarsu baƙi ne marasa takardun izinin zama da kuma asalinsu na waɗanda suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar Amurka. Hakan kan iya sa su zama mutanen farko-farko da ƙungiyar 'yan dabar ta MS-13 za su iya ɗauka a matsayin sabbin mambobi. To amma duk da cewa kashi 90 cikin ɗari na mambobin ƙungiyar waɗanda suka shigo Amurka ta ne hanya ne. mai bincike alex ya ce yana da kyau a yi hattara wajen ɗaukan kowane bakon da ya shigo ba bisa ka'ida ba a matsayin mai aikata laifi abin da muke gani kamar yadda bayanai suka nuna abu ne da yake a fili karara cewa haifaffun amurka sun fi yiwuwar aikata miyagun laifuka fiye da bakin hauren da suke da takardar izinin zama ko akasin haka duk da haka har yanzu ba a mayar da kananan yara da suka fito daga yankin tsakiyar amurka zuwa su amma kuma matakan da jami'an kan iyakokin amurka ke ɗauka waɗanda aka faɗaɗa sun fara tasiri domin a watan mayun da ya gabata hukumomi sun ce an samu raguwar ƙananan yaran da suke shiga amurka da kashi 73 cikin ɗari. a wani labari na daban a nan amurka an zaɓi wata karya a matsayin wacce za ta riƙe mukamin magajin garin rabbit hash wani gari a jihar kentucky da ke gabas maso kudancin tsakiyar amurka to ita dai wannan kariya mai suna Bernard patro ta lashe zaben ne banda ta yi takara da wata kuliya da kaza da doki da kuma ɗan karamin yaro garin rapid hash ɗan ƙaramin gari ne da baya buƙatar magajin gari ya zamanto mutum ne hasali ma ƙididdigar da aka yi a shekarar 2010 ta nuna cewa mutane 315 ne kacal a cikin wannan gari amma mutanen garin sun ɗauki al'adar zaben dabba domin rike mukamin magajin gari tun daga shekarun 1990 tsarin zaben nasu shine duk wanda zai kada kuri'a sai ya biya dala ɗaya biyan wannan kuɗi kuma zai ba shi dama ya kada kuri'a ko su nawa yake so akan dai tara kudaden ne a wasu gyare-gyare domin mutanen garin su amfana wannan dai shine karo na hudu da wannan kariya mai shekaru uku take lashe zaben na magajin garin rabbit hash masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu madadin masud faraba da ya haɗa ainihin rahoton da kuma aliyu mustapha sokoto ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zuwa gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu sakon farko ta fito ne daga lawal sani na kawo daura inda ya kira ga gwamnonin najeriya musamman gwamnonin jihohin arewa cewa lokaci ya yi da ya kamata a fara rabawa manoma taki ba sai lokaci ya ƙure ba kamar yadda aka saba a baya sai kuma wacce ta fito daga bala muhammad damban jihar Bauchin najeriya ka ce salam voa da allah ku ba ni dama in allah wadai akan kisan gillan da 'yan banga suka yi wasu mutane a kwantagora ta jihar neja hakika wannan aiki ne na rashin imani abin tambaya a nan shine wace doka ta baiwa dan banga damar yanke hukuncin kisa a gaskiya ya kamata gwamnatin jihar niger ta ɗauki matakai akan waɗannan 'yan banga idan dai bai ta ɗaure musu gindi ba shi ma iliyasu muhammad tungan bako cewa yi gari kamar kwantagora mai sarkin yanka da 'yan sanda da sojoji a ce wai 'yan banga na yin abin da suka ga dama lalle wannan abin bai yi ba ya kamata mahukunta su tsawata domin gudun abin da zai biyu baya muna yaba wa dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke aikin kwantar da tazoma a ƙasar cote d'ivoire akan kammala aikin da suka yi kwashe shekaru goma sha uku suna yi da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya amin sako daga rabiul awal mai faci gidan madi da baban umma salma gidan madi a jihar sokoton najeriya kama-kaman 'yan adaman jamhuriyar Nijar da gwamnatin kasar ke yi abin ta takaici ne ganin cewa yanzu mulkin demokradiyya ake yi a kasar. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu taya kasar Nijar da nahiyar Afirka murnar nasarar da Isu Alfaga ya samu na lashe gasar taekwondo na duniya da fatan Allah ya kawo nahiyar irin wannan nasarori da yawa. sako daga sani mai langilange yalwa ya wuri da hamza galadima birnin kebi da ango malamin makaranta ya wuri to a gaida abu yanzu kuma ga sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice To a takaice Malam Ibrahim a jihar Alhamis ne kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar ta samu goyon bayan dukkan mambobinta kan rage yawan sojojin wanzan da zaman lafiya da ake aikawa a yankin dafur na ƙasar Sudan ta kudu da kimanin kashi talatin cikin ɗari. gudurin da Birtaniya ta gabatar ya samu karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a dafur. da kuma matsin lambar da majalisar ɗinkin duniya ke fuskanta daga amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can a halin yanzu kuma ƙungiyar tsaro ta kasashen turai ta nato ta amince a aika ƙarin sojoji zuwa afghanistan kuma sakataren harkokin ma'aikatar tsaron amurka jim mattis ya ce yanzu ƙasashen sun kammala cike kusan kaso uku cikin hudu na guraben soja da ake bukata a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita A yau Juma'a Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baki shiga kasar ba tare da wata tangarɗa ba ko wani rudani irin wanda aka samu a farkon kafa dokar. Dokar ta fara aiki ne kwanaki kaɗan bayan da babbar kotun kolon Amurka ta amincewa wani ɓangaren dokar Donald Trump ta fara aiki. To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumul da ya tani gabatar da shirin da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma an jima idan Allah ya